Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai nakasa da Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na na kasa ba kasawa ba. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun faro hira da Haruna Usman, shugaban kungiyar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta guragu a jamhuriyar Nijar. Inda ya tsaya inda yake mana bayanin cewa Nijar, Najeriya da makamantansu suna cikin inda suka sa hannu a duniya domin tabbatar da cewa an kare hakki tare da taimakawa mutanen da suke da bukata ta musamman. Inda kuma ya tsaya yana ba da misalin yadda kasashen duniya da suka fi mu ci gaba suka fi mu tausayawa mutane masu bukata ta musamman. Ciki har da misali ya kawo na cewa hatta kekunansu na kamar guragu da makamantansu ba sa iya shiga wasu gine-gine wanda yana cikin ka'idar da aka ce a kiyaye a duniya. Amma a ƙasashenmu ba al'akari da wannan. Inda ya ce akwai hanyar da yake bi gaba ɗaya ta zama masa cikas wanda sai da wata ƙungiya mai zaman kanta ta zo daga wata ƙasa ta taimaka sannan hanyar ta masa daidai. ga wanda yake ci gaba da cewa. Yanzu war haka in ba wani kungiya da ake ce ma Handicap International kullum in na zo ofis ina nan hmm. Palais de Sport in ba dai sanda nake ta da shi ba in bisu hmm. wheelchair ne hmm. sai an taimaka mini shiga. To amma yanzu Handicap International sun sa wannan kare da ake ce ma RAM ya zo mun da sauki. Eh ka gani. Ka gani ko. To to don kasashen namu mutane kansu ba su waye bane kuma wani lokaci ko sun sani sai su ciya. Eh sai a kaman ba su da tausayi da turawa ke tausaya mutanen da suke da wannan in eh. ka zo ma a ta banki banki ban sa inda ma za ka kai kuɗin ka yawa inda za ka kai kuɗin ka ba a sa na kasashe layi mm. amma nan mu yanzu nan yamai mm. da wani jawoyi na Niger mutane kan su ware waye mm. amma da mu ma muna da matsala saboda in mun zo sa mun kai ka kai layi kamar da kowa yake layi to mu masu nakasa wani lokaci muna ya tashi hmm. duk sanda ka da amma ba mu da dogon sai kaga tuna za a taimaka muna yi hmm. mu rangoma mu samu kai mu karbo abin mu kai hmm. wani eh. irin tallafi za ka iya ganin cewa gwamnati za ta iya muku musamman a bangaren wannan wasanni da muhimmancin shi da ka nuna ga mutanen da suke da nakasa a jiki to kaga eh, mun ga kaman kuɗin da ake bada in ka duba kasashen kaman su mali su to ina ce ban katse ka ba ina ce bana an tauye muku kuɗin ba a baku ba eh kamar ah, ba ba da bane saboda sai a ce a yi votin ɗin shi hmm. kuma sai ya shiga wani hanya kuma abin da ake bamu mu kungiyoyin kasassu abin bai da yawa hmm. to kaga shi yasa muka ce musu don Allah don annabi su mai da abun da hankali su taimaka mu saboda muna da hmm. program ya kamata kamar ayyuka da muka sara suna da yawa kamar waɗansu competition har gida ma Mm. muna so mu clubs competition na kananan kungiyoyin wasannin cikin gida yawa saboda su ma su bunkasa mm. kuma cikin su ne za mu samu kamar yan kungiyoyi eh, abin nan yan waɗannan athletes masu masu kirki don kaga wannan duka muna son gwamnati ta tallaba muna kuma mm. da a ce akwai special budget na people with disability a fannin sport da social eh, issues duka ya kamata a ce muna da budget yadda wani lokaci aka yi preference saboda mata mm. eh, kuma saboda waɗansu mutane da suke mm. cikin waɗansu hali. Don muna iya ce mu ma na kasasu gaskiya Allah ya kamata a tallaba muna a gani in Allah yarda mu ma eh, ba za su yi regretin ba kamar za su ga da cewa sport ɗin ga na Niger mu ma mun mm. sata ta ci gaba yadda kamata. Saboda in ka duba akwai federations da yawa wanda ake taimaka ma mm. wanda suke eh, cin suke ake ba kuɗi zunzurutu mm. amma malam usman in ka duba eh, waɗannan ba su nan ga kawo ko wani galaba a nijar mm. don mu wani lokaci a an ba mu sai a ga mun ta competition mun zo da medals da yawa don ya kamata a ce an taimaka muna Mm. saboda mu na kasa ba kasa kasa ba eh shin akwai wani shirye-shirye da kuke yi na ganin cewa kun samu wakilci a cikin siyasa ko mulkin kasar ta cewa yadda kuma za ku samu bakin magana ko kuma ku samu kumban susa wallahi gaskiya tun shekarun bayan mu mm. ce tun eh, zamanin shugaba tanja mm. mun eh, na mu sun shiga siyasa hmm. mun samu political parties wanda muka shiga mun nemi ma mu zama a house of assembly hmm. abun ya ci tura saboda eh, lokacin mutane ba su gane ba amma yanzu sannu-sannu muna ga samun 'yan uwanmu wanda suke zama eh, councillors kamar konseye haka a kasa kasa. To mutane ba sa zaben ku ne ko ko gani suke ba za ku iya eh, ba. wani lokaci ka san al'umman mu ne mm. da muke so su sa ba mu kamar mutanen mu masu nakasa wani mm. lokaci ba su da yawa suna da yawa kamar mun duba haka amma ka san harkar zabe sai da takarda. Wajen wani takarda ID card ko takardan zabe wani lokaci yawanci su ba su da. Eh to amma mutanen gari ba mutanen gari ba sa zaɓa ku? Eh mutanen gari wani lokaci waɗansu na zaba mai har yanzu dai akwai waɗansu da suke da shakka da cewa kai ya zai yawa ma na kasashe kuriya amma mu mu muna ita kokari don mu ja hankalin su da cewa tun zamanin shugaba tanja da aka ba na kasassu kamar bisa ishirin an ba su waje guda mm. muna da yawa cikin ma'aikatocin gwamnati kuma gaskiya Allah muna nan ga goda mu jama'a da cewa mm. muna iya aiki wanda za a zuwa gani zaman ka a Najeriya akwai wani dan tunani da kuka taba yi irin haɗakar haɗin gwiwa tsakaninku da mutanen da suke da bukata ta musamman irin nakasa daga Najeriya da Nijar ku ga cewa kuna wani abu tare kun taba wannan wannan dan taron irin haɗin kai? Wallahi mun ta yi akwai dan uwana dan Ladin Basharu. Mun yi shiri da shi yana Legas. Yawwa, hmm. to dan Ladin Basharu ya taba zuwa hanya mai nan hmm. eh, ya yi babban taro tare da mu. Ko Amurka ya yi. Akwai ɗan ko hmm. a nan ya akwai yan wani na tara soka na Kano State wanda sun taɓa zuwa competition a nan Yamai mm, mm. don kenan kaga eh, mm. albarkacin karatun da ni zamna saboda ina ce ni ma dan Najeriya saboda ko da ni yan Niger ne na samu alheri da yawa na samu karatu wanda ya yake nan da kyautar da rayuwa na eh, daga Najeriya don Najeriya in ce kasa na na biyu ne ni ma dan Najeriya ina tuntubar su lokaci zuwa lokaci ko kwanakin bayan nan ma dan mm. shugaban kungiyar guje-guje na sport yusuf amuda na kura ne mm. sai da ya zo nyame nan ya yi aiki da mu in na ga yan najeriya nike maka ma in na ta international competition kamar paralympic games mm. eh, tare da yan najeriya ma muke wakan national anthem of nigeria saboda ni na ɗauki kaina kamar ɗan najeriya ne kuma Dama samu najeriya da nijar ai ɗan juma da ɗan jummai ai ne <laughs> haka eh, ne wallahi duka ne to daga ƙarshe wani kira kake da shi ga gwamnati da mutanen gari da ku kanku mutanen da kuke da wata nakasa a jiki ko bukata ta musamman Allah sarki to zan wara da kanmu mm. eh, mu masu nakasa kaga wani lokaci mutanen masu nakasa ne wani lokaci ba su sa kai kamar ko mun kira su eh, saboda a yi wani aiki ko a zo a gwada mutane da cewa nakasa ba kasa ba sai kaga suna koma baya eh. muna so wannan namu su san da cewa muna iya wani abu su zo eh, kaɗan din nan da ya mini saura insha hmm. Allah mu yi amfani da shi mu ba mutane mamaki kuma in Allah yarda kaga mutane in mun in mun jawo hankalin su taimako sai kaga su muna ba da ma sanin su ba hmm. eh, na biyu al'umma muna so mu ce mu mu ɗan uwansu ne mu ba mm. mutane ne da aka fito da su daban. 2003 mm. da aka yi All African Games a mm. Abuja Nigeria lokacin mun tambayi Ministry of Sport in su taimaka mu kai ba su ba mu ba su ba komai ba. Tarayyar Nigeria lokacin Federal Ministry of, eh, sports. na Nigeria su suka tallaba muna muka ta yi mm. kun da muka ta yi muka samu medal hudu mm. kuma waɗannan ɗan uwanmu wanda ba na kasa su ba su yi mun gawara saboda tarihi ne ya kamata mu gai mm. su aka zuba ma kuɗi aka zuba aka ba su kuɗin mota aka yi musu komai da suka ta yi su medal guda kawai suka samu a taekwondo eh. women kaga hmm. mu mun gwada ana da ba ba amma saboda kishin kasar namu Niger hmm. saboda kishin kasar namu Niger mun yi wani abu hmm. kuma sai da muka sa Niger ta zama goma sha takwas bisa kasa hamsin da uku wanda suka wanda suka halarci All African Games a Abuja Nigeria a 2003 in mun dauki tarihi Amurka ma da babban kasa na duniya Jelani Robert Franklin ya taba ikon Amurka bisa wuce kenan da kasa Allah ba kasa ba kuma kira da za mu yi ga mu mhm. muna yi musu godiya saboda suna yi muna eh, yadda suke ya amma abun ba za isa ba su saurare ah. mu mm. kuma yawa su kara muna taimakon nasu muna son gwamnati a dinga samu kusa mm. ko mashawartan shugaban kasa mm. mashawartan prime minister manyan kamar house of assembly saboda su san da cewa sun san matsalolin mu mm. saboda tare da al'umma muke na kasasu. muna iya ba su hanya yadda za su iya biya mun bukata in Allah ya to muna godiya Haruna Usman duka duka nan shirin na kasa ba kasawa ba ya kammala a madadin kungiyar ku ta mutane masu bukata ta musamman wato guragu da ke tsalle-tsalle da guje-gujen wasanni Julie Leathers Gresham ita ce ta ba da umarnin shirin. Sai kuma wakilanmu daga jamhuriyar Nijar kamar su Yusuf Abdullahi da Sulamumuna Barma da suka taimaka wajen kammaluwar wannan shiri. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na ta zama kasa